بسم الله الرحمن الرحيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله قبل كراتن وأن للتافي نتفسير القرآن من قلمة تفسير رد الأذهان إلى معاني القرآن wanda ke gudana ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna assasa wa marigayi a Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya rahimahullah muna cikin suratul najmi muna aya ta 36 kuma yau muna goma sha ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryamu dubu biyu da ishirin da biyar Allahu akbar ta ɗauki ta dawo da muna farko muna wannan aya da Allah maɗaukiyar sarki ya ce am lam yunabba bima fi suhufi musa a ma'ana amdin nan bal sun wai ko da ne nan yunabba ba barta da su ba yamma fi suhufi musa da ake littattafa ne musa annabi musa asaru taurat takardu waɗanda Allah taura na aka rubuce ta aw suhufi bi ra'aw suhun koko littafai kabla hada gabaninta shin abin da ke sa abubuwan na faruwa haka ko ba ba su labari da wannan ba na'am wa ibrahim allazi waffa wasu da kuma littafan ibrahim annabi ibrahim alaihi salam allazi wafa wanda ya cika alƙawulla ayatun mama ya cika ma umar da an kawmace shi bihi da shi na haukatancin wa izabtala ibrahima rabbahu bi kalimati fa atammahunna ko ku ba su labarin wannan littafin annabi ibrahim alayhi salam wannan da ya cika alƙawarin da Allah ya yi da shi annabi ibrahim alayhi salam da dai bai alƙawari da Allah ba wace ya cika Allah ya shiryar da shi ya alƙawata ubangiji yawa Allah alƙawalin ba zai ruɗi kowa ba kuma ya cika har wakacin da ma na maruzu ya sa'an ka halba shi wuta yana yana majaujawa sama jibrilu ya haɗu da shi ya ce mai alaka haja kana da bukata ya ce amma ilaika fala in zai bukatar nan gari ka na to babu ta yana da bukata ya taimaka ya cece shi kashi hada wuta ya ce to in dai kai na za ka yi tuban da bukata wanda ya sani aikin nan ya san halin da nake ciki sannan an ibrahim salam da allah ya ce allah zai wafa allah ya hankurta da shi akan yanke ɗansa ya gitta shi ya yanka sai an an kafan shi da rago sannan ibrahim alaihissalamu ya tsaya kowane lokaci zai yi a ta farsahi daya kowane wuni sai ya tafiya farsahi daya yarta bu zaifal yana neman bako wanda shigo gari in ya yi muwafaka ya samu bakon sai ya zo abinci na na a jisai su ci tare da shi in bai samu ko ba sai shi azumi amma bai ci shi dai don haka na ibrahim alaihi shi shine Allah zai wafa tunda kaji Allah ya ce mai ya cika alkawai kana ji amma jira ne ko Allah ya gana da mu to ci gaba ألا tun rai وزر أخرى وازرة ريم ta ليه ألا ta باتي تتبع وزر ليه أخرى وتا durrai rai an mai kayan laifi to ba ta ɗauke mu kowa na laifi kowa ta kai kai ranar alkiyama in ka ta ne wani ya maka laifi to tashi wa an muhafafa min sakila ai annahu la tahmilu nafsun zamban zamba ghayraha raiba ta ya ɗaukar laifin watatta wali annaha za ta wuzinin domin ita ran nan ita ma mabuciya ta. wa mashgulatin kuma shagaltattuwa ta bi nafsiya da kanta wallahi kowa in ba ta tsaya ta ke ta ke yaki kowa ta kai ne shi kai in dai mutum bai kula mu kowa sai balle uba ne to balle wani Allah kai mana gudunmuwa na'am lil insani illa ma sa'a wa allaita lil insani wa an ai annahu yadda al'amari yake laysa lil insani bi samu ga mutun illa ma sa'a abin da ya aiwata min khairin na alkhairi fa laysa lahu min sa'i ghairi shay mutun ba shi da komai cikin aikin wani ba abinda da an mutum illa abin da ya aiwata aikin wani nashi na da wannan aya malamai suka yi ijima'i cewa wani baiwa wani sallah imamu malik rahimahullah ya ce bai halatta wani shuwa wani azumi muna tare da kuwa domin abubuwan da ake maganganu a kai mamata wa alaihi saumun sama an liyu to Allah ya sale da insani illa ma sa yace tun da sa'ayin wani nashi na ko mutum ba abin da Allah ya sa'ayi sai abin da yi to abin da Allah ya farlanta ku kai ya farlanta ma to wani bai mashi a'a sadaka ga matacce da kuma hajji in ya yi wasiya jama'a malik ya ce wani bewa wani azumi bewa wani hajji sai in wanda ya mutu ya yi wasiya da mai hajji to wannan kam in ya mutu to sai a tai a yi mai bisa ga abin da ya bari a mai ko kuma in ɗane na ce da kuɗi a yi shi ko ya sa shi muna tare da kowa wannan ne fahimtar su ga wa Allah da sa ne masa Allah ya gane da mu kuma wa anna sa'yahu sawfa yura kuma wa anna lallai shi sa'ayin nashi aikin nashi saufa haƙiƙa yura za a nuna mai ayyukan zai gafil akhirata ranar kiyama zai ga sakamakon aikin nashi in ya ganai ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه سنة ساكا مشي جزاء سكمكو الأوفى شككي الأكمز يقال جزيته سعيه وبسعيه نعم وأن إلى ربك المنتهى دم أي شيء wanda ya gaba iyawa to ga magana kam wa anna bil fati adafa wa qul bil kasr istinafan wa kaza ma ba'daha fala yaqul mamnun jumla fi suhufi al sani wa anna muntaha lalle makula ila rabbika zuwa ga ubangiji ka almarju makoma wal masiru da majuya ba'da al-maut bayan mutuwa fa yajazihim Allah zai saka ka musu kowa abinda akai kowa zai tarkata nashi ayi a gama ga Allah za a koma Allah kamar su kama kuma alkhair na'am وأنه هو أضحك وأبكى وأنه shi للشيء wa. abu haka shi na yasa dariya ga man sha wanda ya so a yi a fara wai faranta mai rai wa abu ka Allah ya sa kuka ga man sha wanda ya so a yi a hazan ya bata mishi rayuwa idan ka ga mutum cikin nishaɗi da farin ciki to wannan wa Allah ya sa ciki in ka ga mutum na murza hawaye to Allah ya sa mai ita ba wani mai sa dariya ba wani mai sa kuka ba wani mai sa wani ciki in ba Allah ba amin to ci gaba wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu cewa shi ubangiji wa huwa amata shi yan matar fi duniya a cikin duniya Allah shi yan matar da duk wanda ya mutu wa ahaya Allah shi amma ya rayarwa lilbasir kashin alkiyama don haka duk wanda ya rayu duniyar nan ya mutu Allah shi amma ya to ci gaba wa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal-untha wa annahu khalaqa az-zawjayn Allah shine ya halicci dagwayi ya halicci namiji da mace sinfaini nau'i duk dagwayi Shi ne wa a wal wal’unsa namiji da mace Allah shi halitta su to ci gaba min nuqfatin idza tumna abin mamaki min nuqfatin daga mani maniyo mani ya za tumna idan an ka zuba shi cikin mahaifa da saboda an ka zuba shi ya rahimi cikin mahaifa yana yiwuwa a hidiya biyu namiji da mace amma kuma maniyin uba guda mai ɗauka kayan cikin na mace ta guda wannan shi ya ikon Allah to ci gaba wa anna alaihin nash'atal ukhra nash'atal ukhra tashi na daban bil wal asri wa anna tabbas alaihi ga Allah yake alhilqata halitta al ta daban libas don tashin al-qiyama ba da hilqatil ula bayan halitta farko halitta ta farko da Allah ya yi to ta biyu ga Allah shi ya lamunce ma zai koma shi ta na'am wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa lalle shi ubangiji fa a ganan na shi wadatar da mutane bil kifayati bil amwali duk wanda ka gani da dukiya wata ishe shi to Allah shi wadata shi ba kokari ne na ba ba ta kace ta ba wa aqana kuma shi ya sashi kiriya a dalma la ya bashi dukiya za a abin riko ga kinatan kiriya muna tare da kuwa an gane kiriya ko oh, oh. Allah ba ko eh ah. <laughs> a ayawa wadata ta ya kai wato ya zo ga wani hadisi na manzo ya ce wanda an ka ba raƙumi ɗari abin da akwai a ɗari to kowa an ka ba akwai a ɗari to ya samu kainai ƙina ya samu ƙiniya wanda an ka ba ya ɗari to shi ko wannan ya samu ginan wadata wanda an ka ba raƙumi ɗari shi ko ya samu munan guri akwai a ɗari ya samu ƙina ya ɗari ya samu abin nan ya samu gina raƙumi ɗari ya samu ni'ima abinda ake kira kiniya ko wajen zakka su uku na akwai mudiri akwai muhtakiri akwai mai kiniya mai kiniya wanda adda kaya barkatai saboda yana da wadata ya sai wannan kulu ya sai wannan gida ya sai wannan mota ya sai wannan abin da sauransu duk ya yadda su kiniya kuna cewa rangama ko to mudiri wanda ka sana'a ya so kaya ya sayar in ya taba ciniki ba sai ya sayar duka bai koma ya sau wasu me ke wani kasuwa kenan motakiri mai saya abu ya aji saya ya tsara ya sayar da su an kai magana wurin zakarsu mudiri shekara ya kajara ya kankamta abin da aggare na kuɗi ya ƙidaya sai ya ƙidaya kayan da aggare sai ya hida zakka mutakiri yana jiran sai lokacin da kasuwa ta tashi ya sayar sai ne ba zakka ko da sun shekara sun ga koma ya bata shekara in ba su tashi ba to in sun tashi sai su sai zakka shekara guda mai kiniya in ya sai babu zakka sai baɗi don kamar sabon mallaka ta yanzu kuma mutum da ya wadata sai samu fulo hamsin ya sayi wuri guda ba ma irin na bukuda abuja na to yanka ta sai shi su ai ta gaba miliyoyi aka magana biliyoyi ko to in ya sai shi su babu zakka bana sai ba sai sai bai a sai su shekara eh eh to shi akiniya hmm, ina kenan eh? an gama kenan to Allah ya ganar da mu to mu tai wa annahu huwa rabbush shi'ra wa annahu lalle shi ubangiji wa huwa rabu shi'ira shine ubangijin shi'ira sai mun tarmamu nan da ake ce shi'ira huwa kaukabun shine wani tarmamu haufa halfa jauza bayan jauza kanat tubadu fil jahiliya ya zan ana bauta mata tan jahiliya farkon wanda ya fara bauta ta mata ibnu kabshata ibnu kabsha shi ya fara bauta ma shi'ira ɗaya na daga cikin kakannin annabi muhammadu wajen gehe mahaiyarsa don haka ya saba mu shawa don haka don ya bauta mu wannan don haka aka kira yi shi alif sallallahu alaihi wasallam aka ce mai ibnu Ali kafsha ibnu abi kafshata don haka ya saba mu shawa wajen addinin su da bauta mu wannan tauraro to Allah shi ya ubangijin wannan tauraron ira to ci gaba وأنه أهلك عادا الأولى وأنه شيء كما الله ملوكين سلكي أهلك شيء أهلك عادا عادا والأولى نفرقه وفي قراءة بإدقاب تنوين في لام وضمها بلا هم هي قوم هود متانا النبي هود سوى عادا ونفرقه فالله شيء أهلك أسوه والأخرى عادا ونكر شيء سوكما أو مصالح متانا النبي صالح adawa dona to ci gaba وثمود فما أبقى وثمود الله يا هلكة ثمود وبلا سمع lil ألم للقبيلة وقل أبي السره اسم اللعب وهو معلوف على عادي to yanzu maganar da muka yi fa ma abqa minhu ahadan babu guda da ya rage cikin su duk Allah ya halaka su hmm. to ci gaba وقوم نوح من قبل إنهم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم نوح الله مدعو كنسل كياها لكد متانا النبي نوح من قبل قبان آداوا أي قبل آد قبان آداوا وصمود قبان ثموداوا أهلكناهم وهلكا innahum kalu hum azlam lalle su sun zama mahi zalunci wa ana ga mahi ballaka iyaka min adin daga adawa samud da samudawa mutanen annabi nuhu sun yi adawa sun yi samudawa wuce wuri mista da tsuli limsu nuhu don tsawon zama annabi nuhu cikinsu fala bisa nuhu annabi nuhu ya zauna fihim cikinsu alfa sanatin shekara dubu illa hamsin amma sai shekara hamsin da abab shekara sai ɗari tara da hamsin yana wa'azi amma duk da haka ƙauli na ƙarshe abin da ya samu mahi yawa mutum tamanin hmm. wahun ma'adam imanin su tare da rashin imanin su yuzu na husuna cuta ta yi wa yadda rubu na husuna ɗaiɗirka ne su cuce shi su bubbugai kuma bai bari ba abdulgafar jama'a an yi bayan Allah shi a arabu sani to ci gaba wannan tafikata ahuwa sannan Allah shi halci mai tafikawa wani ya kura kawai lude shi da alkali mutane annabi lura da yin a hawa wadda ta faɗa a Allah ya kayar da ita ba da rafi a ha'ilar sama bayan an daga ta zuwa sama an juyo da ita makarubatan jirgice ila zuwa ƙasa bi amrihi jibril da zalika Allah ya umarci jibril yake zazzabe ta ya zazzabe ta da kasa ana zazzaba rogo an kai sama da ita sai da an kai sama sannan an kai kallaba an ka dashe su da shan kuturwa kai Allah ya yi azaba Allah ya sauƙaƙa mm to bayan an yi mata haka nan ko ba mata haka nan ba Allah shi ya iya horo to ci gaba فغشاها Fa ga فغشاها ya lullube ta min alhijarati na duwatsu ba da zalika bayan haka ma ga sha abin da lullube ta abhama tawhidan an zo da shi ruhi da tsoratarwa wa fi hud cikin hud وجعلنا الآلهة سافلها وأمرنا عليها حجارة su سجيل mun sanya ƙasan ta ya koma sama saman ta ya koma ƙasa sannan mun kai mata yayin bumabumai na tafafin yunku na sujjini don haka shi yasa da Allah ya abin gaici fa ga sha ma ga sha ba ma a mace abin ba an rufe shi na'am فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك دولة مئر النئمومي لأبنججنك انعام نئمومي الدالة ميقودي الله وعداني تلسك لتواتي وقدرتي لإيكو ليس تمارك كشكا تتشكك شكا أيها الإنسان يا كيمتون أو تكذبك عليه ساوى sun ma'aba alamar mulin sura bakala wato nan ko da yake muke ganin abin da an kawa mutanen annabi lutu ko da yake ya zan azaba to amma fa ni'ima ta wajen lura lura da wa'azi to ni'ima ta gare mu domin inda duk wani abu bai sha da daɗi ba kai mai hankali ba ka wara shiga wani tunda ba taki yake ba jaki ɗaya aka tahon fara ma ɗan na ne abin nan gwami ko kuma shi abu bugai amma gobe in ya dashi koma to Allah ya sauƙaƙe na'am هذا نذير من na الأولى wannan نذير na قرقدينا shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gargadi na min al-nuzul daga cikin ba su gargadi al'ura na farko ai min jinsi don haka Allah ya aiko manzanni gabanin sa waɗanda an ka aiko zuwa gare ku to kuma an Allah ya aiko manzanni ka rusulin qablahu kaman manzanni gabanin sa rusul ilaikum an ka aiko gare ku kamar yadda an ka aiko zuwa ga mutanen su don haka shi ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo na daya daga cikin su kuma wannan shine fazalaka ga abin da aka kididdiga min nan ga ayoyi haza nazirun min min an-nuzulul ula wannan shine fazalaka tun daga farkon sura har zakuwa nan abinda sura ta karanta to shine an ka tattara komi da komi nan na'am azifatil azifa kai mai gwamaka ta gwamasu arbatil kiyama kiyama ta gwamasu na laisa laha min dunillahi kashifa laisa laha babu gare ta min dunillahi kuma bayan Allah nafsun wata da kashifa mai kore ita ai la ya kashifa ba mai kore ita wai fara bayyana ta illa huwa shi duk wanda ya ce ga ranar za a tashin alkiyama in kana iya fara ce mai makarinci Allah ɗai ya san ranar da alkiyama za ta tsayawa daddaka wa duniya a tashi gaba ɗaya koma can Allah ɗai sai ka kaulihi kamar zancensa la da wakati ha illa kuwa ba wanda an mai bayyana ta ga wakacin da in ba shi ba ko akwai <laughs> to kuma dai أفمن هذا الحديث تعجبون شوي awa min hadal hadisi yanzu daga wannan magana ta alqur'ani allazi baina bayyana wanda ya bayyana hakikatu hakikatin sa wa kai hakika ne zali jidda shi fi awwal sura daga farkon sura min Allah daga Allah ila Muhammad zuwa ga ne Muhammad abdahu bawan da wasita jibril da wasita amintacce shin da wannan ta'ajabu da kuke mamaki da kaziba akan gare tawa kuma watadhahakuna wala tabkun watadhahakuna hakuna dariya isi za a kai isgili wala tabkuna ba ku huka lisama'i don sauraron wa'adihi alƙawarin sa wa'idi da kicin sa ana karanta alqur'ani an mutane na dariya ba ku yin kuka don wato salu abu halil wani ɗaya daga cikin bayan Allah lokacin da aka karanta wannan aya ya ji an ka ce daga ran nan ba a taba gani yana dariya ba har Allah ka zira ta sai dai murmushi sai dai murmushi na'am Wa'antun samidun Wa'antun kuwa? kuma sami duna wato kun daga kai sama kula girman kai kula shakan iska daga sami da nan lahu da kun shagaltu gabi da kun shagaltu amma yi ɗulabu ga abin da ake nema minkun gare ku fi ciki kai yi, fasjudu lillahi wa'budu fasjudu ku yi fi lillahi don Allah Allah zai khalaqakum wanda halice ku wa abudu ku bauta ma Allah la tasjudu ka ku sajda lil asnami kuma da kuma ka wala ta'budu ha ku ka ku bauta mata wa hiya wato halaka hallahu halaka Allah mithlakum khalqu Allah halitta Allah ta mithlakum awaquwa wala mawdu sujud la abagiran sajada wato in mai karatu ya kawo lan na su shida, amma wahiya min gaira azai ba ta cikin azai mustajada ne domin abdullahi dan umar shi bai ganin ta tana cikin azai musujudi amma ibnu a ibnu ka shi kan ya zan hina faduwa suna ganin ana yin jira shi sannan kuma da baya ce ƙarshen al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barin sujada a cikin mufassal duk su duk abin nan surorin mufassal ba su da cikin su shi a ƙarshen al'amari na manzon Allah don haka in ka karanta risala wuraren da aka jira cikin alkur'ani ya kila ya masu to nan bai ciki Allah ganar damuwa to mu ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله من رحمة من جنكي سورة القمر مكية وانا سورة انا سنة دمجانا maganar تاجي دمكة da hiya hamsu wa hamsuna aya tana da ayoyinta guda biyar da hamsin wa mawdu'a har ra'isi abin take karantawa zikiru ayatul rusuli ambaton ayoyin nan na manzanni wa mu'jizatin da kuma mu'jizin su al-kubra manya bismillahir rahmanir rahim ikitarabatis sa'atu sa'a ta alkiyama ta kusanto qarbat alkiyama alkiyama ta yi kusa kai wan shaqqa alqamar hawa ta yi. in falaka wata ya balgace tilka sai ne balgace ju ala abi qubaisi wa qai bisa ga dutsen abi qubaisi da dutsen qai qaana ayatan ayata lahu gare shi sallallahu alaihi wasallam wala yusafatu ila ma naqalahu al-ahad min al udud kai mai karatu kanka waiwaya zuwa ga abin da ahad sun ka nakalto na daga baudewa daga wannan bayani fa innal qamar in shaqqa bi makkah wata ya tage makka ko zahirul tanzil shine zahirin qur'ani wala zama an yasta wuyan nasu fi bai yiwa mutane su zan duk dai da fahimta abin da ke waruwa ga wata li'annahu ayatul layliya don ayata ta dare wa annaha kanat mistida'in nabi ya zan kuma da roƙon nan na annabi sallallahu alaihi wasallam min Allah daga Allah ta'ala malaukin sarki inda ta hadiqul takara annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi takara da shi da ƙurayshawa wa ƙarsu sun roƙe shi bisa ga abin da an ka aiko shi suna son ya kira wata ya jido wata ya jido ga dukin safa da dukin marwa dukin safa shi ne abin ƙubaisi dukin marwa shi ne ƙwa'ai ƙwa'ana wata ya ɓalgace jido wata ɓari don kuma an taɓa roitu cewa hamza bin Abdul abdulmudallin wakacin da yan musulunta don hushi saboda zagin da abin jihali kawa annabi muhammadu ya nemi annabi ya gwada musu aya wadda ke ƙara ya ƙini da gari su da imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira wata ya ce jido wata ya jido don haka wakacin da wata ya jido fa ƙara sai manzo Allah ce ishadu ku shaidar rahu shaykani anan duk wanda ana abu za a yi takara da shi ga abin da ka faruwa daga ubangiji ya ce abin nan ya roƙi Allah ya ce abin nan ya zo ya zo lokacin takara to ba ta ba ba ta ba ɗan sihiri ɗaya na ba annabi dai ka takara da wani amma wanda abbawan Allah wali masoyan Allah karama na bayyana gare ko shi bai san sai ta bayyana ba sai dai gare ta Allah ya gane damuwa don haka wannan aya ta ƙara da imani ga mutane ya ce wani ku shaidar sun ka shaidar wa in yara wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir to wata ya jido wa in yarau su kafirai sun haga ayatan aya mu'jiza mu'jiza da hugari sallallahu alaihi wasallam ayu sun su bijiri waya kulu su dole cewa haza wannan sirrin sirri na mustabil dogage kauye mai kari min al-marrati kuwatin kari ai da'imu madawwal yanzu wannan asiri wa kazzabu wa kazzabu wattaba'u ahwa'ahum aka wa kullu amrin mustaqim wa kazzabu nabi sun kai ta annabi sallallahu alaihi wasallama wa tabu sun bi ahwa'an sun rasu fil bali cikin ƙarya wa kullu amrin da dukkan al'amari min khairin wa sharrin na alkhairi ko sharri mustaqirrun matabbaci na bi ahli da mutanen su fil jannati aw nari yan alkhairi yan alkhairi na cikin aljanna yan sharri yan sharri na wuta Allah tsare mu ko ci gaba ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم حقيقة يازو مصفى من الأنباء نلابارك من يمن أبار إلاك الأمم المكذبة labaruka halakar da al'umma wanda mai karyata wa rusulun manzanninsu ma fi yi abin da ke akwai tsawatarwa lawan gari su isin mazari a isin makani wadda bazarin minta ikifta an wato izgajartuhu wazajartuhu na haituhu bigir zaki na halishi da kaushi wa ma mausula au mausuba hikmatu hikmatun baliwa haka fama turunin nuzur hiya ita hikimatu hikima ta don khabar mubtada inna mahzuma mubtada din shine hiya aw badalun mimma aw min muzdajar hikima ta balagatin cikakka ta bar cikakka balagan gayata ha ta kai karshen ta la halala fiha babu gobobciya cikin ta amma tuguni nazo gargadi bai amfani tamfau ba ta amfani cikin su jam'u nazirin bi ma'anan munzirun ai umura al'amura munziratun wa malin nawi aw istihami in kaji wa hiya ala sani maqulun muqaddamun fa ayyu igna'in tugunin nuzum wala irin wazatarwa ka wala ta nuzul gargadi na'am فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكب يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم fata walla anu ka kauda kai gabanin su huwa fa'idatu ma qablahu shine fa'ida abin da gabanin su watamma bihil kalam kabassu har yawma yad'u da'i ranar da mai kira ke kira ho israfil shine israfil wa nasaba yawman yakhrujuna ba'd ila shay'in zuwa ga abu lukur abin kiyama bidan milka wa sukuna ay munkaran tunkiruhun nuhusu kiran zuwa ga hisabi shine abinda abin gaba ga rayuwa lishi da jinin tsanne sabu hisabu shine hisabi wa du'a'u kira nan da ake magana huwa ayyatu hal izamul baliya wa wasalil mutaqaddi'a wal humum mutafarriqa wa shu'urun mutamazziqa inna allaha ya'muru kullu an tajtami'a li fasal al qada Allah yana umarnin ku ku haɗu don ayi hukunci daki daki to ba su خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم wato ganinsu yana mai ƙasƙasta, da don milha wa fata shi al-mushaddada wa fi karatin khashi'an ay zalilan halul yaqul absaru ganin su fa'ilu hal yaqulu suna hituwa su mutane min al'ajada ajdath da qabruka ka annahum jararun kaji warata mun ta shiro da an kawaka la ainihin ayna yashabun bosan ina za suna ba min al-qawbi dan wani wal ta demuwa والجملة حال الثانية من فاعل يخرجون وكذا قوله اها إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير مهلئين سلاما سقدقاوا مسلمين سلاما سقدقاوا ما دين سميك على قهو ينسو على قدقاوا أنزل ويا إلى الداع يزوى كما يكرم ya ƙulul kafin na kafirai na cewa minum daga cikinsu ha za yau ma'asir wannan yini na mai tsanani sun hito ba ko shiga cikin abubuwa ba amma sun kace wanga yi ni yini yini na mai wala ai sabu mai wahala alal kafin amma akan kaya kama fi mudassir yau ma'asir alal kafirin na gairu yasir Na. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر بعد كلام في آية انشقاق القمر bayan magana a cikin ayat wato tsagewar wata ihda alamatul kubra ayan alamomi manya manya ala qurbi qiyamis sa'a bisa kusantin tashin alkiyama wa takzibi na da kare ta mutane bi hada ita ataba ta'ala misalin, sai Allah ya biyu da misali min ayatin rusul ayon manzani as-salih sun ka shuɗe. Waje jaza'in da sakamako min umumin al'umumin su ya ce. kazzabat ya kai annabi Muhammadu ya hankuri qaumu nuhin mutana annabi nuhu zaba ta kare ta kallon gabanin ni sulfi ili lima al-qaum fa kazzabu sun kare ta abdana bawon nuhan inda Allah ya jingina bawan gaga kai ne ta san wannan bawa ya kai min sun kai mai wa qalu sun kace majnunu mahaukacina wa zujur sun ga tsawace shi ai yan saharu sun gaza wace shi bi sabbi da zagi wa gari da wani sa kun so wasu sun suka yi annabi nuhu alaihi salam abinda ya kasance gare shi namiji daga cikin mutanensa sai ya kama hannun ɗanai ɗaya ina za ala ya ce to sai ya kai inda annabi nuhu alaihi salam sai ce kai saunar wanga da cikin. duk ci daga na gani kai kai hatara ce na ni ma ubana haka ya riƙo hannu na zo da ni inda yake gwada mishi makarci na abin gada na faɗa ma haka ba ma na faɗa ne riƙe makarci na kakka kai da kai mu'amala shi jama'a muna tare da kuwa zuwa ka sun ga na wato walakanci ga mutane a Nabi nuhu mutane a Nabi nuhu gado da suka ga wayan Allah ya sauƙaƙa to mutahi فدعا ربه أني مغلوب فانتصر annabi nuhu alayhi salam su da araba sai roƙi ubangiji ne yace Allah mutanen ga an kai karshe babu mai imani cikinsu da su da jikokinsu duka ina shaida ma ya Allah anni da fakir fatai ai bi anni ne cewa ni magalubu ani da yi Allah ina neman kwanta sar agajinka Allah neman agajinka ya taho Allah ani da ni Allah ce mai ani da yake ce a wajen zama agaza ba kuma dai nan ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro wani karatu ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a sheikh abdurrahman isa jega shugaban marta malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz na biyu abdullahi jega muna roƙon allah ya saka musu malam da alkhairi allah ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce asalamu alaikum malam ya ce malam mina ne hukuncin mace da ta yi sallah duddugenta da yatsun kafafuwanta a waje ya ce mina ne matsayin sallanta sallanta ta yi amma an su ta mayar amma inda kwabilinsu ta bayi saki to wannan wajibi na ta mayar amma adal da kashe a ha. wannan akan ladabi yake na'am wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace mutum ne ya kwanta ya mafarki da rana har mali ya fito masa hmm. yace menene matsayin azuminsa to in ba shi ya jawo wannan mahalkin ba da gangan kame shi bacci to azumi ne lahiya lau yake sai ta shi wanki jiki ne shi wanka ya ɗebe tuwahi ne shi wanki ya samu wasu ya sa domin in lokacin sallah ya yi amma in shi ya zo yana tunani yana jaye-jaye wani abin to matsala gare ta Allah sauwaka wannan ya ce assalamu alaikum malam hmm. ya ce da wannan malam muna neman ƙarin bayani akan wane ne yayin liman wane ne kanin liman wane ne abokin liman to yayin liman wanda ka kabar har makami liman shi wane na abokin liman wanda suka tare yana yi shi ma yana yi bai bari shi rigai aboki na yana kane ne ko wanda sai yayi yayi don wata yi yace cikin suwa a ta sallawa an sai da oho wanda ya rigi liman kabar har ma bai da sallah hmm. wanda sun kai tare bai da sallah amma inda ruku'i ko sajada suka yi tare to akwai sallah amma akwai haramci na'am amma da kabbara harma da sallama manyan kaya na hmm. shi liman dole sai an bashi ai koyi shi in kai mai wani gane gani sai ya baka baya awo amin wannan kuma sai assalamu alaikum malam hmm. yace shin ko mutum ya samu a rolar da ya sallar dare da ita ya yi sallar asuba da ita warai ko in bai bacci ba kuma bai rihi ba bai kari alwalar ba in ma ta azhar din in ma ta al'asar din ga da ita yana iya zaman ne bai bacci ba yana iya sallar asuba da ita in dai komai ya faru ba hmm. wannan kuma yace assalamu alaikum malam yace malam shin ko shari'a ta ba mace dama ta rage abin da yake ƙasa ga rububu dinar a wurin sadakinta mace sheko ta samu ta rage abin da yake ƙasa ga rububu dinar ga sadakinta a shi rubu'u dinar lalai na abatai amma duk abin da ya wuce shi in ya yi mata sadaki miliyan guda ta ce dama arme ina sunai da kai mai gida nawa rubuɗi na an kace yau na abin da yake misali a ce dubu ɗari da hamsin sai ta fito wani dubu ɗari da hamsin dubu ɗari takwas da hamsin duna ya nema amma dubu ɗarin ga da hamsin in bai da su shi miji yana son ba ta ita kuma tana so ne to sai a kulla auren nan abin shi bashi ya ko dubu hamsin ya basuwa abin shi bashin dubu ɗari duk sanda Allah ya sa ya samu ya kawo amma a dubi matsayinta shekara ta nawa shi ko shekara ta nawa sannan a sa lokacin da za a ba da kudi don haka ɗan shekara hamsin an kai bai sadaki shekara ishirin ya biya ayin Allah su inda wani hali ya shiga ba ɗan shekara saba'in an kai bai sadaki naira dubu ɗari da hamsin ya biya bai da kuɗi an kamshi dubu hamsin gare an kasa sa bai an bishi shi bashi dubu goma inda ba wani abin shiga ba yana ya kai su dan tamanin ya an kai bai dubu biyar an kai bai bashi an ka biya nan da shekara biyar a inda ba wani abin shiga ba ana so ya kai su ko ba haka ba to a ah, ah, zuwa da walwala ga dari shi aka kallo to in kuma ya zama yake a bai da sana'a da zai samu kudin da jumla amma dai su zauna da ita da shi su yi shawara ta ce to mai gida ka gane da yace ta ce ko da ka auren wala ina so ya masa ko da ka arma ko ina so kosai yanzu bari ya samu buhu guda na kosai na na wake a lora murza min ina yi kana hito min da shi garka yan an kai ciniki an ka sai ɗebe la'ada ka yan aji ni ko ɗebe o kuɗi in ya ƙare a kuma wani haka eh, da eh shi kenan babu komi ƙwarai ku ko ko gyara da shi ko ko suyarwa babu komi a mi kuka ne eh, ya yi hmm. da soya mai kujiya a taɗar magale da aka kasa zai kaya zaɓa su zaɓa yi ke <laughs> ta yau mu tafi wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam hmm. ya ce malam muna neman ƙarin bayani akan abin da aka fi son mutum ya mai da hankali akan waɗannan kwanuka goma na tsakiya da kuma zuwa goma karshen watan ramadan ya ce mi aka fi son mutane su mai da hankali a kai a ramadana gaba ɗai ana son mutum ya mai da hankali ga bautar allah da kuma tunani da kuma ƙoƙarin kwakikin halar da tsatsarewa da garshin gaskiya daga barin zaunawa inda aka gutsuru tsoma ba a komi illa zagin wani ko ambata wani da illa ko da ko abin da ya yi shi to mutum a bayyin wannan da ke cikin wanga wata ah, wanda ya zauna cikin rabada na bai komi illa cin sama musulmi ko cin haram to azumi ne wa yana yawo wajen karbatai walan yajid man azal insani min itiki wa mabdirin bi haramin bal fakal adami wanda ke cuta mutane yancin da aka samu cikin watan ramadana duk sahiya Allah Allah na yanta mutum dubu saba'in gabanin wuta kullum to ranar da aka kai ƙarshe kuma za a game kamar su a yanta da gabanin wuta to yana yiwa mutum ya shiga ciki duka to duk wanda ka cuta mutane ko mai cin mai bude baki da haram bai samu wannan Allah ya sauƙaƙa hmm don haka malamai ka ce haka ka fara buɗe baki da ruwa la'annahu ila al-halal aqrab don sun yi kusa zuwa ga halal hmm. a kuma insha Allah da aka yi da lokaci na zamu dakata muna roƙon Allah ya saka mana da alkhairi sai dai kafin a rufe da addu'a akwai iyalan gidan murgaye alhaji yahya sa'idu makera wanda sun aiko da kalan kaya ɗinkaki na yara kala ɗari da ashirin ga kwamitin marayu muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi alhaji ya muna roƙon Allah ya kai haske a cikin kabarinsa Allah ya sa aljanna ya ta taimako masa sana ko ni Allah ya aiko da naira dubu shida da ɗari biyar ga kwamitin marayu muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi daga da shi akwai 'yan uwa da suka aiko suna neman a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban sannan ana sanar da 'yan kwamitin tafsir idan aka tashi akwai mitin da za a gabatar a nan cikin masallaci muna roƙon Allah ya musu jagora da mu gaba daya sannan daga cikin marasa lafiya akwai eh, ɗaya daga cikin agajinmu malam bala wajibi yana fama da rashin lafiya muna roƙon Allah ya ƙara ba shi lafiya akwai babanmu alhaji samu gulbe muna roƙon Allah ya ƙara ba shi lafiya akwai malam wada shi ma yana fama da rashin lafiya muna rukun Allah ya ƙara ba shi lafiya haka ma akwai shigo malamai na birnin kebu dokar gamen malam abakar mai aiki tudun wada muna rukun Allah ya ƙara ba shi lafiya da ma sauran marasa lafiyar mu gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد abin da ya tsananta duka Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka tunkuɗe mana sharri ka tunkuɗe mana bala'i Allah ka biya mana bukatun mu na duniya da lahira wannan karatu da Sheikh rahman Isa Jega ya gabatar shugaban malamai na jihar Kebbi a cikin wannan babban masallaci na juma'a da ke nan tsohuwar mayanka a wannan gari na birnin kabi Allah ka sanya masa a mizanin lada da shi da alaramansa naziru abdullahi je ga dukkan su ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma da muka saurara abubuwan duk da aka ambata na umarni a cikin alkur'ani mai girma Allah ka taimake mu ga bin umarnin da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ambata na hani Allah ka taimake mu mu hanu da abubuwan da Allah ya ambata na rahama Allah ka taimake mu ka sada mu da wannan rahama da abubuwan da aka ambata na azaba Allah ka kare mu daga wannan azaba ya Allah muna roƙonka wayanda aka ambata cewa ba su da lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ka yaye musu wayannan damuwa sauran waɗanda suke da bukatoci daban-daban Allah ka san bukatocin kowa Allah ka biya mu dukkan bukatocinmu na alkhairi ya Allah muna roƙonka idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa rayuwar mu ta ita muna fadar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu shiga cikin kaburukan mu cikin aminci ya Allah ka sa mu iya amsa dukkan tambayoyin da za a yi mana bil qawli sabit ya Allah muna roƙonka idan alkiyama ta tsayo Allah ka sa mu tashi cikin aminci ya Allah ka shigar da mu inuwar ka ranar babu wata inuwa sai taka ya Allah ka yi mana hisabi mai sauki ya Allah ka danka mana takardunmu na ayyukanmu da hannuwanmu na dama ya Allah a ƙarshe Allah ka sa jannatul firdausi ita ce makomar mu bi hurmati fatihatil kitab ya Allah alaji ya makera Allah ubangiji ka ji kansa kai masa rahama wannan taimako da iyalansa ke bayarwa to Allah ubangiji ka sanya ya zama ainihin wani sadakatun jariya ne ainihin gare shi ubangiji Allah subhanahu wataala ka biya su da aljanna da sauran dukkan wanda ke bada gudunmuwa wayanda suke faranta mu wayannan marayu a rayuwarsu muna roƙon ubangiji Allah kamar yadda kace manzon ka sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni da wanda ke taimaka ma maraya haka muke